Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa a duk wannan lokaci da zamu ci gaba da karanta muku sabon littafin da muka saka na shahararriyar marubuciyar na wato Umi Mukachar inda za mu karanta muku littafin matar aljan ci ga kasance tare da mu a koda yaushe daga farkonsa a sa. ku biyo mu domin jin me yake sa. kira ne kawai ke tashi amma keken ɗakin wanda zamu iya kiransa da aljannar duniya komai na ɗakin adon light pink ne daga jikin bangon daga jikin bango ac ce ke kaɗawa wanda ɗakin ya haddasa sassanyen sanyi gami da ƙamshin air freshener sanye take da mini skirt da bareziya wanda kayan sun yi mugun tsaye ta fara ce sol ita ba doguwa ba sannan ba za a kira ta gajera ba hancin da dogo ne tana ɗauke da ɗan ƙaramin lips ɗinta mai ɗaukar hankali gashin kanta yana da tsawo amma ba sosai ba brown ɗin gashi gare ta wanda ta tsane shi domin kwa ta fi son bakin gashi ba ta da jiki sosai ba za kuma a kira ta da siririya ba rawa take sosai ta saka waƙar rihanna mai taken for the ta saka waƙar rihanna mai taken for the name yadda take juyi sassan jikinta ke kaɗawa shi ke ƙara wa aljanin ƙaunarta makalla yake a jikin bangon ɗakin sai faman dariya yake tamkar ɗakin zai ruguje amma ita ko kaɗan bata ji dariyar ba Allah sarki toilet ta faɗa kai tsaye ta shiga ba tare da ta gabatar da addu'a shiga ban ɗaki ba da sauri shi ma ya zo ya bi da jikinsa duk gashi babu ko kyan gani sai haƙorarsa tamkar za su faɗo ƙasa dan tsaho sai dogon ƙahon da ke kansa jajawar da shi kamar garwashi fuskarsa mai faɗi ce sosai kamar faranti sai hancinsa wanda yake kamar bol a mulmule bakinsa kuwa kamar an tsaga da reza da karanta amma yakan iya wangale shi jikin biro ta nufa za ta yi brush domin tana da yawan wanke bakinta akai-akai makilin ta fara tatsa ta fara wanke bakinta ɗaukowar da za ta yi ta ganshi a jikin biro gaba ɗaya ya buɗe baki sa yana murmushi wani uban ihu ta kwala wanda sai da hajiya karima ta jiyo tana tana daga falo da gudu ta shigo ɗakin bata ganta a ɗakin ba don haka ta nufi toilet makale ta ganta jikin bango jikinta sai kyarma yake tarun tsa ido ta taba ta hajiya ta yi a firgice ta sake kara ke nisi hajiya lafiyar ki kuwa iman nuna mata jikin bangon take amma san hajiya bata ga komai ba hannunta ta kama suka wuce falo tambayar ta take me ya faru nan da nan kuma sai ta ji ta manta abin da ya faru da ita kallon hajiyar ta yi ke gami da yatsa fuska ta miƙe tsaye haɗi da cewa so nawa zan gaya miki ki bi ta harka ta na rasa naci irin naki ba na son shi shigi ki ringa tunawa da wannan ko da yake shi matsiyaci wanda ya saba cin amana kullum a haka zai kare datsin ma baya nan amma ni ma sai kin nuna min kini bibi irin naki na talakawa ko tunda ta fara magana hajiya karki baki binta da ido bayo ta saba ta saba mata haka ba amma na yau kam ya fi na kullum ta ce haɓa ta, ihu fa na jiki na yi shi yasa na zo taimaka shi sa na zo magana cikin sangin murya kamar za ta yi kuka tsaki kawai ta ta ta wuce sashenta tun kafin ta sa hannu ta buɗe kofa kofar ta buɗe da kanta abin ya so ya bata mamaki amma kawai sai ta wucewarta so ta kan yi mamakin saurin manta abubuwa da dama iphone ɗinta da ke kan bed ta hau ruri da kamar ba za ta ɗauka ba sai kuma ta ɗaga wasu numbers ta gani guda biyu kacal ta mamaki to ko dai kamfani ne suka kira ni ta faɗa a ranta wata irin daddaɗar murya wanda a take wanda tun take bata taba jin voice mai daɗi irin wannan ba hai aka ce mata daga can bangaren ita ma sai ta tsinci kanta da zumuɗin maida masa ta ce hai ita am ina magana da waye a ranta ta ce ka ji ɗan rainin hankali ka kira baka san wa ka kira ba amma fili sai ta ce kana magana da iman ne cikin murya ta shagaba ya ce ok i'm sorry i was your time wata nake son kira ne amma ba ke baɗi ya kashe kwan cikin jikinta ne ya mata mugun sanyi ba ta so ta daina jin bosh ɗinsa ba muryarsa sai ka ce ta balarabe cewa take allah ya sa ya kuma kira sai kuma ta dubi number still har yanzu number guda biyu ce ta yi tsaki a fili ta ce what king of this number wayar ce ta kuma kara a ta shine ya kuma kira sai ta ga sunan rubi ya fito akan wayar tsaki ta dangi sannan ta daga bibiya akai ne daga bangaren ruby ta ce hope da ke shirya kin san Katin karfe takwas za a fara oh god ta faɗa wallahi I forgot amma yanzu let me only 20 minutes zan biyo ta ku okay baby sai kin zo toilet ta kuma shiga domin ta yi wanka. Da sauri sauri ta yi wankan ta fito ba komai a jikinta tun ta ta fito toilet a ta goge jikinta dan haka lotion kawai ta shafa. Sun fi makeup ta yi wasu riga da sket wanda wani material ash color ta saka ɗinkin ya mata kyau. da kyar take iya numfashi turare wajen kala hudu ta fesa ta ɗauki karamin gyale wanda da shi gara babu sai handbag ta sa mai uban tsini shi ma shi ne falo ta nufa a tayin ɗin hajja ta jima da tashi kai tsaye motar ta ta ɗauka ita ma ash ce sabuwa ce sai ɗaukan ice take don sabunta da sauri mai gadi ya bude kofa gudun ta da shi ma gudun kada tashi shi ma ta yi zafi yanzu kallon shi ta yi ofa down ta dan motsa lips ta yi wucewar ta. yana mamakin halayyar ta da ta canza a 'yan watannin da yarinya mai kunya amma yanzu ta fi tsare kai tsaye gidan su rubi ta nufa ta shiga ba waya ta yi mata cikin turmin ta fito cikin shigar kananan kaya kamar ba musulma ba kan rubi kin ga yadda kika yi kyau kuwa dole ki firgita 'yan samari wani smile ta yi ta ja kan motar suka wuce ta guri ne mai girma wanda musamman ire-iren su yan yaran hutu na suke zuwa su karashe su rakashe ba mai cin musu a'a daga can baya ta samu waje ta yi fakin tunda da ta fito jama'ar gun suka koma kanta da kallo rubi ce ta lura da hakan ta ce you see i know it can happen to you ima hannu ta rike mata suka fara taku mai daukar hankalin yan maza sai da suka wuce can ciki kada suka samu kujera biyu sai karamin tebur suka zauna nan da nan aka cika musu gun da kayan lashe-lashe mutum ɗaya ne ke ɗaukar nauyin wannan fatin duk sati shine lamiyar ɗan gidan wani hamshakin ɗan siyasa kuma attajirin mai faɗa aji wani gaya ne ya zo ya ja hannun rubi suka wuce ta ce jira ni baby ba daɗewa zan ba baki iman ta taɓe ta ce matsalar ki ce juice take sha kaɗan kaɗan jakarta ce ta faɗi ƙasa ta sunkiya ta sunkiya za ta ɗauka dagogon da za ta yi ta wani haɗaɗɗen handsome guy yana mata murmushi tamkar wani aljani haka yake dan kyau cewa ta yi ta rasa wani hali take ciki ta ya kama babban ɗan yatsanta guda ɗaya sannan ya fara magana suna na inal bin hulkas na san kin taɓa gani na amma a cikin mafarki wanda tun da kika gani kika kamu da tsananin ƙaunata hakan ne yasa ba kya kula kowa da sunan saurayi burin ki kawai shine ki ganna a zahiri iman yau na zo gare ki tare da buƙatuwar ƙauna daga gare ki i know you can please don't say no i really need you in my life nan da nan sai ga hawaye daga idansa tabbas shine wanda ta taba gani a mafarki muryarsa kuma ta yi daidai da wanda ya kira ta a waya ɗazun tsarki ya tabbata ga wanda ya san sambai da ƙasai haƙiƙa kyan wannan saurayi abin duba ne babu wacce za ta gan shi bata kama da tsananin ƙaunarsa ba bakinta yana rawa ta ce na amince innal na amince na amince ta maimaita har sau uku tana mai rufe idanta duk hirar da suke ba wanda ya san suna yi domin ko ba wanda ya shi wasu ne suka lura da yadda bakinta yake motsawa ita kadai kamar magana take ɗaya ne ya ce yusi wallahi na san yarinyar ba ita kadai ba ce duba da yadda ba ta kula samari a sai baby kamar wannan ba ta da boyfriend bai karasa ba ya an wanke shi da mari su kansa abokan sai da suka firgita nan ya faɗi kamar mata ce kun fana fita daga bakinsa cikin ran razana suka ɗauke shi suka samu a mota sai hospital ko da ta buɗe idon ta ba wanda ta gani abun mamaki sosai take to ina imnan ya yi kuma hannunta ɗaya ya rike ta kalla tana mai shafa wajen haɗi da murmushi nan take zazzafar ƙaunarsa ta shiga zuciyarta wanda har take ji idan ba shi ba ba za ta iya rayuwa ba rubi ce ta dawo Aidan bebin ta makale da juna sorry na barki ko a ah, don ni ma ba ne kaɗai na zauna ba saurayi na zauna ba wa ya tafi ta kalle su ta kau da kai ba ta son ta ke makale da wannan kai ta tsane shi kwata-kwata na rubi ta juya ta fara zuba jus hali haɗi da ɗaukar meat baby ina jin ki ke da ke da waye kika zauna na san ba kya kula kowa yau kuma wani jarumi wanda jarumi ne wanda ya taki sa'a haka wajen amelia ta ta faɗa tana gutsurar bitfai iman za ta yi magana kenan ta ji kanta ya sara ta ji kuma ba ta son yin magana don haka kawai ta yi shiru fan ɗinta ta ɗauko ta fara neman layin daɗinta. cikin sa'a kuwa ta samu layi saringin biyu wayar ta ɗaga ta ya ɗaga yana murmushi ya ce yan radi yan radi ya aka yi ne cikin muryar kuka ta fara magana ta fara magana dad wai yaushe ka dawo ne ka bar ni kaɗai a gida ni na gaji dad gaskiya ka dawo ya yi mara sauti domin kuwa ya saba da rigimar iman ba ta so kwata-kwata ya matsa nan da ta domin ke ɗebe mata kewar momin ta da allah ya yi wa rasuwa shekaru biyar da suka wuce ya ce don tori jiya jibi ina nan dawowa cikin barna ta ce wake da ta Allah ya sauke ka lafiya amin ya ce sannan ya kashe wayar dariya rubi ta yi ta ce na ga san da zaki bar shugaba baby but idan aka miki aure dole ki daina dan ciro baki ta ta ce ke ki sani ni fa ban cin son kowa a raina wallahi bare har na bar radina. na tafi wani gidan dai daidai nan aka saki kiɗa yan hutu aka fara dansewa Hajiya Karima ko jin shiru ya yi yawa ya sa ta taso domin kiran Iman su dila. A hankali ta ta tura bedroom din sai dai bata ji motsi komai ba sai karar ruwa a cikin toilet. Da ɗan sauri ta nufi toilet din tana tunanin ko tana ciki minti biyar ce tana kwankwasa kofar sai dai shiru kuma har yanzu tana jin karar ruwa. Dan haka ta tura kofar sai dai wayan ba abin da ta gani ruwan ne kawai ke zuba. kashe famfon ta yi a ran da ta fara tunanin iman wato saboda sauri za ta bi da shi ne ta manta ba ta kashe ba Abin da bata sani ba sai dai imanta ta kashe famfon kafin ta fita tana gama kashewa za ta fita kenan ta ji showa ta tsinke da ruwa nan ta yi mamaki tana cewa ko dai kayan toilet ɗin da suka lalace nan ke kuma ta ji wata mummunar faduwar gaba wadda bata taba ji ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita ta karanto sau uku sannan ta kashe showa sannan ta fita Hallo ta dawo jikinta duk a bace nan take ta dinga jin wani nauyin bacci na fusgarta ayatul kursi ta karanta a fili Ankiya tan take ta ci ta dawo daidai. Dining area ta nufa ta fara serving ɗin kanta kaɗan ta ci abincin kana ta yi sashen ta don ɗauro alwala wanda dama kullum ta saba da hakan kafin ta kwanta sai da yi al alkur'ani mai girma. Ko da suka ɗauke shi a mota kafin su je hospital Nasir ya lura ko motsi fa baya yi don haka ya ce ku duba da kyau wallahi baya motsi ya mutu fa what ɗayan ya faɗa cikin kiɗima wallahi bana kokonto yarinyar nan ita ce sula ko dai ta shiga kungiyar asiri ko dai ya mai ya ce ɗayan da ya ce kaga ibrahim ka iya bakin ka domin ni wallahi na tsinke da lamarin yarinyar nan don haka ku yi mana shiru ku rufa mana asiri don allah kar mu ma ku janyo mana don na yi wa ta promise kan cewa ba zan ƙara magana akan iman ba ibrahim ne ya ƙara duban gawar abokin nasu wanda suka shaku da shi bai san sanda ya fashe da kuka ba yanzu eh, mu kwana mu kai shi gida mu sanar da abin da ya faru ɗayan da ya ce ashe baka da hankali ba haka zami ba kawai mu ce ya mutu ne kawai waye bai san kaddara ba iye haka suka yi shiru gami da ɗaukar hanyar zuwa gidan abokin nasu shi kwa imnal ganin yayi nasarar siye zuciyar iman sai ya cika da farin ciki wanda bai taba ji ba gudu yake a sararin samaniya sai da ya tafiya mai nisa sannan ya isa wani katon kogo mai tsananin dukan gaske tun da ya shiga ƙananun aljanu ke durƙusawa suna gaisawa a gare shi shi nan ya ɓarke da wata dariya wanda ya haddasa kogon girgiza da katantanwa kamar wanda zai kife dariya yake kamar ba zai daina ba nan take dawo da asalin sufarsa mai muni mara kyan gani bango ya nuni da hannu nan take hoton iman da na rubi suka bayyana a wajen fati ana ta rawa cikin farin ciki daidai na wani gayi ya gano ya ƙure ya ƙura wa shaf ɗin iman ido nan take wani kishi da haushi suka kama shi nuni ya da hannunsa daidai idon saurayin nan take ya ji wani uban zafi da zugiya a sa nan take ya daina gani wani uban ihu ya kwala yana wayo idona wayo idona ku taimaka min wayo idona mutanen gun kowa mutanen gun kuwa sun rude sosai domin ɗazu a gaban su aka fita da wani yana cikin mawuyacin hali nan take suka kama shi shi ma suka nufi gidansu da shi kasancewar kusan dukkansu kowa ya san gidansu kowa ganin hakan ya sa aka fara watsewa cikin fargaba yau kuma me yake faruwa a club din dai tambayar da kowa ya kasa baiwa kansa amsa kenan Ruby ce ta ja hannun iman ta ce oya mu je yau good ba lafiya cikin sauri sauri suka nufi inda ta yi fakin tuni suka hau kwalta sau biyu suka yi mai gadi ya buɗe cikin sauri don ya san ɗan alhaji ne amma ya yi mamaki domin ba yanzu ya saba dawowa ba inda ya fita wannan fatin nasu na al'ada bayan mai gadi ya bude kofa suka fito jikinsu duk ba kwari har yanzu zuciyoyinsu bugawa kawai suke rage suka yi yar aikin ta fito ganin kowa ya a tsaye a tsaye ta gan sunan suka ce ko alhaji hamza nana ta ce eh bari a baka iso da su zaune ta same sa yana karanta jarida ya hakimci a ɗaya daga cikin luntsubalan su magujerun falon kai da ganin kurin kasan dukiya ta yi kuka nan ta na ta yi risnawa ta ta ce ranka daɗi abokan jamal ne suka zo sun ce gunka suka zo nan je cire ɗan ƙaramin farin glass ɗin da ke face masa ya ce lafiya kuwa wallahi ne ma ban sani ba ya ce okay you can go na ya tashi yana baza babbar riga a tsaye same shi kamar wanda ruwa ya ce har ƙasa suka durƙusa suna da shi fuskarsa a sake yake amsawa ya ce ina kuma jamal ɗin ai tun ɗazin ya ce ba ku haɗu ba ne nan suka yi shiru nasiru ya ce baba wallahi duk muna tare da shi a wajen fati to bayan mun tashi ne muka bar shago muna dawowa wallahi muka gan shi sai wani irin abu yake alhaji hamza ya ce yanzu yana ina suka da dubu juna sana ibrahim ya ce yana cikin bota da sauri nufin motar yana budewa ya gansa a sankami ai da sauri ya rungume shi yana kuka ya ce me kuke jira ne ai fita da mota maza mu je hospital da sauri suka bar gidan cikin minti goma suka isa asibiti amsa special hospital da sauri doctors din suka amshe shi alhaji sai zarra yake ya haɗa ya sa kirji ibrahim ne ya rada wa nasir cewa kai ni fa gaskiya zan gaya mai in ya so ko me zai faru sai dai ya faru kallon baka da hankali duk suka yi masa ba wanda ya ce masa kala da sauri ta yi fito yana girgiza kai ya ce i'm sorry alhaji zammal ya kai 40 minutes da mutuwa sai sai ka yi haƙuri da alhaji ya durkusa ya shiga rera kuka mai ban tausayi domin jamal ne kaɗai yaron da ya rage masa a duniya sinasun da suka dafa shi su ma kukan suke yi haƙuri suke ta bashi nan ya ce ya haƙuri allah da ya bashi ya tabbata ya fi shi sosai ce na yarda da ƙaddara kuma ita mutuwa sababinta suna da yawan gaske haka suka ɗauki gawar suka nufi gida kowa yana kuka aka bari da safe a yi jana'izarsa sai da da sauke rubu a gida sannan ta wuce hon take yi wa take ta yi amma babu mai gadi bai ma ci ta ba don kuwa wani irin bacci ta ji tun da aka yi sallar magariba don haka wani irin bacci ya ji tun da aka yi sallar magariba don haka bai ma san wace duniyar yake ba abin mamaki gate din da kansa yake budewa ta tsaya tana karewa gun kallo ko za ta ga mai gadin amma ba kowa kafar ta ta dan daga gami da taɓa baki ta sa hancin motar ta wuce gun fakin a hankali ta tsiro santala santalan kafafunta ta suma takunta na kasaita zuciyarta cike da kewar imlal shin ina za ta gaishe sai ta ji kamar akan katifa Mai miloshi take tafiya ga wasu white blouse da ke zubowa daga sama sai kamshi suke mai jan hankali ɗan take tsoro ya ɗarsa a zuciyarta babu mai gadi ta hau kira amma ina bai san ma shi wace duniyar yake ba da gudu ta karasa cikin tafkeken falon nasu sai ta gaye mata faɗi ya ƙara girma ba abinda da idanun ke gane mata a cikin falon sai sai su tsuntsaye da ƙoramai har da kifaye a ciki sai wasa suke ga wata iska mai sanyi da take ratsa dukkan sassan jikinta da haka ta nemi natsuwar ta rasa nan ta kamu da sanyin wasa da waɗannan tsuntsayen da kifayen nan ta fara guje-guje da tsalle-tsalle tana dariya ita lallai sai ta kama wani beautiful bead wanda ya fi kowanne kyau a cikin su dariya take sosai nan tsuntsun ya shige wannan ƙoramar ita mako sai ta sa ƙafa ta shiga nan suka fara wasa har ya zo daidai fuskar ta ya haɗa da nasa bakin yana lasa da wani irin da wani ara da wani karamin da wani karamin harshensa wani irin daɗi ta je na shigar ta har cikin ranta nan ya rikida ya dawo siffar innal ya fara rumats ta nan ta fara shashshika tana mai da martani amma idanunta a rufe suke don haka bata gaishe ba hajiya kamar a mafarki ta je gurnani a falo da sauri ta jiro daga kan gado tana sanye da rigar bacci har ƙasa ko kafin ta iso komai ya dawo daidai na falon dan iman ta gani kwanciyar ruwa tsamo tsamo duk cikin ta kwance tana bacci cikin kwanciyar hankali fuskar ta dauke da murmushi ta barku dakata da ta kai yau lokaci na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya a cikin littafin matar aljan inda ummi mugutar ta rubuta ku kasance tare da mu a kodayaushe sai Allah ya kai mu lokaci na gaba bi sallama